أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wata'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata sha biyu ga watan takwas watan sha'aban hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda yau din ita ce ranar sha biyar ga watan uku shekara ta 2022 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya hada fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjidu nurul islam da ke nan farfajiyar Eastern international school fuske zonko a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na asalatu na mubashiru na biljanna idan yan uwa ba mance ba karatun da gabata mun kare tarihin sahabi aliyu ibnu abi talib a yau insha Allah ta'ala muna tare da talhatu ibnu ubaydillah ash shahid al hayy shafi na 60 an gani ko na 60 daidai ke eh, inde iri dai ne ash shahid al hayy wanda ya shahada tun yana raye talhatu ibnu ubaydillah radiyallahu anhu ana gani wa talhatun fil janna talhatu shi ma dai dan aljanna ne shahadatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shaidar manzon Allah cewa a lokaci daya annabi ya lissafo mutane goma ɗan aljanna lokaci ɗaya daga cikinsu akwai talha ibn ubaidillah <clears throat> kullum dai muna maimaita wa samu wannan kowace zomo ya ci mai ya ci gudu duk wanda ka ga an ce ya samu aljanna malam ka je ka duba abin da yi ba ka aika kalla aljanna kawai ya samu hakanan ba ko ma ka duba aikin da yi tunan ne za ka gane cewa me ke gabanka ana ganewa duk wanda ya samu aljanna don Allah ka bibiyi abin da za ka samu cikakken bayani تقرر da talhatu ابن عبيد الله في مدرسة الصديق أبي بكر رضوان الله عليه shi kai talha ibn ubaidillah dai ya fito ne daga makarantar abubakar abubakar na manzan Allah eh annabi yana aiki abubakar yana mai yana aiki to talha ɗaya ne daga cikin almajirai ɗaliban makaranta nawa na abubakarin siddiq fakad aslama huwa wasu bai rubin al'awa wa usman ibn affan wa sa'ad ibn abi waqaf wa abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu shi dai talha ibn ubaidillah ya musulunta lokaci ɗaya da zubairu ibn al'awam usmanu ɗan affan sa'adu ibn abi da abdurrahman ibn auf ana ganewa wannan taron jama'a lokaci ɗaya suka musulunta tare da wa talhatu ibn ubaidillah ala yadi abi bakarin radiyallahu anhu wannan musulunta ta zo ne ta hannun abubakar bi ma'ana abubakar ya yi sanadin shigowar waɗannan 'yan aljanna a cikin musulunci mana ganewa abubakar ne ya je yau farautarsu suka gane musulunci suka musulunta don haka duk wata ibada da za su yi abubakar yana samun lada daga cikin waɗannan mutane akwai tsalha ibn ubaidillah وانا طلحة رابعة rabi'a salasatin aslamu shi da نأكم to shine na ukun mutane قاني da suka musulunta ana ganewa wato shine na hudun mutane uku za ta kenan ko Hausa ta kwace na hudun mutane uku eh eh to rabi'a an samu sai mutum hudu suka musulunta to da aka samu na daya aka samu na biyu aka samu na uku ba an samu salafa ba to shi ke rabia falafa ne shi ne na hudun mutane uku hausa ce ta kwace yawwa to dai duwa gani cewa aka yi rabia ne. kenan sai da aka samu tsalasatin yawa hausan nan haka take na hudun mutane uku eh kala wannan wannan dan larabci kadan ana ganin shiga shi zai zai jijjiga mu to shine wato na hudun mutane uku wanda suka musulunta jama'a wannan kadai ya ishi abubakar alfahari duniya da lahira eh ba kadai mutane ya musuluntar ba a'a mutane na musamman abubakar na manzon Allah abubakar ai in ka juwa ne ba haka nan ba eh to kaji idan ka ga mutum bikin abubakar ba to Allah ne ya jarabce shi to kaji a duniya in akwai da cancanta ka san rayuwarsa bayan manzon Allah to abubakar ne domin dai rayuwarsa sarƙe take da rayuwar manzon Allah tun yarinta ta girma to kaji abubakar na manzon Allah wale na turkin kalama lil na najmi li lana qissata islamihi haka ne mu kyale ma wannan barde wannan sauraro mu kyale mashi magana mu sake masa fagen saboda ya laburta mana yadda ya musulunta ai kaga waka bakin mai ita suka ce ta hulɗari ƙala talha radiyallahu anhu talha Allah ya ƙara masa yadda yake cewa baina na hannu fi suki busra wata rana muna kasuwar basara basara ta iraki muna cikin cin kasuwa iza rahibin yunadi kunnasi sai ga wani fasto wani fada alamin kirista alamin nasara yana shela cikin mutane yana yawo yana shela ya ma'asharar tujar ya ku 'yan kasuwa salo ahala hadal mausim ku taya ni tambaya mutanen da suka halarci wannan kakar bana suka zo wannan kasuwa a fihim ahadun min ahalil haram ko a samu wani mutum da ya fito daga harami maka ce na ko bincika mana akwai 'ya'yan maka a nan akwai mutanen harami talhatu bin ubaidillah ya ce wa kuntu minhu a lokacin da yake wannan shela ina gab da shi ina kusa da shi yake wannan shela fa ilaihi sai ne gaugawa ne maza na isa wurin shi wa na ce na'am ana min haram ni ina cikin mutanen harami Ya'yan wurin ne ba ni labari me kace nema ni daga can nake idan aka ce ana neman wane ko kaza ka zo baka san ko menene ba yawa sai da mai laifi ne kai a to wannan ka ta boye amma lahiya lahiya mutum baya boye garin su ana gane ba sai ka kuskura ku same ka kana kyamar garin ku wai sai dan kauye kaza ne duk wanda baya da ƙauye to yana cikin kamfele a ce gawa na bai da ƙauye ana ganewa eh to shi dan bariki ne kawai ce iko sai Allah na ne ƙauyen ku kauyen mu na wuri kaza to masha Allah ina mutanen harami ya ce ga muna kagan mu wakala ce hal zahara fikum ahmadu iko sai Allah don Allah ka ji kalma da kalma wa rasulan ya ati min ba ba'd ismuhu kalma da kalma ya labarin ahmad ya bayyana fagade muhammadu ahmadu mahmudu da ahmad sikatul mubalaga ne magana ɗaya ake yi idan aka ce muhammadu aka ce mahmudu aka ce ahmadu magana ce guda ake yi sai dai gardama idan mutum yana so ya yi gardama to fa malam ko da farin alli ya gani sai ya ce asalinsa gawayi ne kuna gane ba saboda yana bukata yayi ne yi gardama shi yasa akwai waɗanda ake jayayya da su akwai waɗanda ba a jayayya da su akwai wasu jayayya da su bata lokaci ne amma akwai wasu gara ai jayayya da su saboda batil abin da suke kai ƙarya su ta bayyana wannan ya gwada ma kiristocin farko waɗancan nasara to dai suna da sauƙin hasada suna ganewa suna da sauƙin hasada sannan kuma suna da sauƙin ƙarya da ƙage eh? yanzu za ka ga a yi abu kirista ba tsoron Allah malamin coci kirista zai fito ya faɗi abin saɓanin yadda ya faru saboda rashin tsoron Allah a yanzu ko dai ya fito jarida ko ya fito wata kafa ya yi tsariya abin da ya faɗa ba haka ba ne ta'addanci aka yi aka yi kisan kai idan aka tambaye shi ya aka yi ba zai faɗi gaskiya ba ni ko na tabbatar limamin masallaci a zo a samu su sun yi kisan kai a ce gafarta malam ya abin ya faru wallahi filla filla zai ba ku labarin yadda abin ya faru ko da abin ya shafi 'ya'yansa zai faɗa abin da ya faru su ko ba haka ba ne ba ka saɓa wa ajandar coci idan ga gaskiya nan ga ka da coci ke so ka bar gaskiya ka yi abin da coci ke so ka ga al'amura sun ƙi gyaruwa mutum yana da'awar addini amma ba tsoron Allah mu kaga wannan akwai alamun tsoron Allah da kansa yake neman Afikun ahmad akwai ahmad ya labari babban na cewa man ahmad wane ne kuma ahmad ni ban san shi ba faƙala ya ce ibnu abdullahi ibnu abdulmuttalibi ibnu ibn haka ya ta lissafo nasabar manzan Allah suna kalma da kalma yana nan a littafinsu da nasabarsa ta komi shi yasa Allah ta'ala ce ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wannan ni'ima annabi Muhammad wanda Allah ya aiko wa duniya Allah ya ce suna sane da ita musu dai suke yi don manzan Allah ni'ima ne ni'ima ne ga duniya to wannan ni'ima da Allah ya aiko wa duniya ya na ni'matallahi Allah ce sun san wannan ni'ima amma ha suna musu ne kawai idan mutum ya san gaskiya yana musu ne to rabu da shi ka kama aikin gabanka ana ganewa shi sa mu a fahimtar mu yau akwai wasu muƙabala da ake yi marasa amfani Mukabala da suke da amfani shine irin wanda su dr zakir naik suke yi da ire iren su, domin mukabala ce da take kaiwa ga musuluntar waɗanda ba su fahimci musulunci ba ana ganewa amma mukabala da wasu 'yan shi'a da wasu 'yan ɗariku wanda ba za su taɓa karɓar gaskiya ba mutum da gaskiya ya san gaskiya ce za a ƙure shi ya ci karɓar gaskiya su wannan ka rabu da shi ko ko a waye gari kai ba kai nazari ba shi bai nazari ba sai ba kai addini ba shi bai yi addini ba sai a waye gari kullum kun kare a raddi kamar raddi ya ba raddi gani ganewa jama'a a ce a yi karatu a ci gaba da karatu ya ji ƙanshin gumi cewa yake ku yi karatu an fahimta yi su ba sa karatu ba sa karantarwa sai mutum ya tsokano rigima sai a yi awa biyu a facebook ko a whatsapp ko ana raddi da juna raddi ne galiba mara amfani duk cika yin amfani ba irin wancan da za a ji a musulunta ya fi ba da fa'ida amma nan, da yawansu ba su ɗauka komi da sun riga sun ƙudure a rai da za su yadda ba idan mutum ya riga ya ƙudure ba zai yadda ba to me na ɓata kanka lokaci eh me na ɓata kanka lokaci yanzu yadda muke karatun nan misali karatun littafi ake ba ka iya samun shafin wani wani facebook ana can ana muƙabala eh wanda kuke mukabalan nan shi kadai ne ko ba yadda zai ba to kai kuma ka bar mutum hamsin dari, mutum 200 biyu ka koyar da su addini ba wannan ya kaga ya koma mai ya koma ganganci ka rabu da shi ka je ka koyar da mai koyar da addini wannan yake ce fahimtar wallahu a'lam so dan haka yake cewa ibnu abdul muttalib hadha shahruhu alladhi yadhharu fihi wannan shine watan da zai bayyana wa huwa akhirul anbiya'i shine karshen annabawa wannan shaida daga wa daga malamin kirista ana ganewa ko ka san ahmadu ya bayyana cikin ku karshen annabawa ne shine annabin karshe sannan a wannan wata zai bayyana malam ashe har watan da zai bayyana sun sani sun san shekara sun san wata sun san wuri Allah ya yi gaskiya yace ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha suna sade wajahadu biha wastaykanata anfusuhum zulman wa Su kaji eh yakhruju min ardikum min alharam zai fito daga yankin harami anan garin ku nan zai bayyana wa yuhajiru ila ardin zata hijaratin sudin zai yi hijira wata rana ya koma wani gari wanda ke da duwatsu kana ganewa uhudu tana gana da sauransu ka ji magana dalla-dalla kai wani karatun a nan da yawa daga cikin musulmi ma ba su san shi ba ya eh? amma malamin kirista ya sani kuma bai ɓoye ba saboda mabiyin annabi isa ne na gaskiya annabi isa ya masa wasiya cewa ɗan uwana annabi muhammad yana nan zuwa bayana idan ya zo saki shari'a ta ka hau kan tashi kuma ya yadda ta wannan wasiyya ta annabi isa da haka yana neman annabi muhammad don ya ga abin da ya zo da shi to kaji amma a yanzu mutumin da zai tara ma yara a yaba da nemo a gabansu sai su rufa ido sai a kwashe ce muhammad ya kwashe a sake sa, haka suke ba dole sai sun mai karya dole sai sun sa mai bakin jini dole sun sa yara sun ƙi shi wai da haka za a ƙi annabi son annabi daga Allah ne biyar da ka sai da son ka goga ma wani bakin jini ba za ka iya goga masa bakin jini ba a tukar Allah bai goga masa ba ka yi abin da ke gaban ka to kaji ka yake cewa ƙarshen annabawa ne sannan zai yi hijira zuwa ga wani gari mai baƙaƙen duwatsu na filin wasu bakin zai je garin da ke da ƙasa mai gishiri-gishiri wanda ko ya min halma wato ruwa yana fita daga wannan ƙasar ma'ana kasa ce mai danshi a nan annabi zai hijira ya koma wani gari ya ka an maka ilaihi ya fata ya kai wannan matashi tun da garinku ake magana kada ka bari a riga ka kai gaugawa annabin yana bayyana ka fara imani da shi yanzu wannan ba yana taya annabi ya da addini ba ne tun bai ga annabi ba ko yana taya annabi da'awa yanzu ya sami mutum ɗaya ɗan garin yana gamsar da shi cewa kada ka kuskura annabi ya bayyana ka bi shi ba bi ma'ana ka zama mai mabiyin wannan annabi shin wanda yake cewa a bi annabi muhammad za a waye gari kuma ya ƙi bin annabi a kaga ba zai yi ba yana so ka auna wannan da ayoyin alkur'ani da kuma kiristoci na yau alkur'ani abin da ya faɗa a kan wanda suke nasara wanda yau ake cewa kirista eh Allah ta'ala ce wala tajidannahum wala tajid ko wala tajidanna abin nan farkon ayan nake nema la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu fi al-yahud wal ladina ashraku Allah ce za ka samu waɗanda suke da tsananin kiyayya da masu imani yahudu da waɗanda suke bautar gumaka mushrikai tsantsa su ba wanda ya kai su kiyayya da musulmi wala humma aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna za ka samu waɗanda suka fi kusa da ƙaunan musulmi su ne wanda suka ce mu nasara ne idan aka ɗauka nasara su ne kirista yanzu me muke sa rai da waɗannan kiristocin mu ga wani abu daga wurinsu na alamun mai soyayya haka ne ko ba haka ba wannan abin da Allah ya faɗa mu a Najeriya idan ka kalli kiristan Najeriya kuma musamman kiristan arewa to za ka iya karyata abin da Allah ya faɗa saboda dai abin da za ka gani a gurinsu ƙiyayya ce ga musulunci ƙiyayya ce ga musulmi baka ƙiyayya kana ganewa in dai su ne za su koma ma'auni to za ka karyata Allah amma da za ka tafi wuraren falastinu misali ka je ka tadda kirista a falastinu da musulmi a falastinu sun haɗa kai suna yaƙi da yahudu za ka ce eh Allah ya yi gaskiya wala tajidan na aka raba hum mawaddatan lillazina amanu lillazina qalu inna nasara ko dan ne yasa suke kaunan mu Allah ce zalika bi anna minhum qissisina wa ruhban a cikin su akwai malamai masu tsoron Allah kisisai wa ruhuban da masu ibada wa annahum la yastakbirun qur'ani ne fa yake magana kan kirista jama'a wa annahum la yastakbirun ba girman kai har Allah ya faɗi can gaba yace wa idza sami'u ma unzila ila rasuli idan suka ji abin da Allah ya saukar wa manzo annabi Muhammad na alqur'ani qira'a ayyunahum tafidu min ad-dam'i idanunsu za ga suna hawaye kamar yadda najashi ɗayan majalisarsa suka yi tafidu min ad-dam'i saboda me mimma arafu min al domin sun ji wani annabi ya zo yana ƙara tabbatar da gaskiyar da suke a kai kuna gane na jama'a to me ya samu kiristan najeriya ba su ƙaunar mu dalili shine ba kiristanci suke ba kwangila suke ta wasu mutane waɗanda suka ɗora su akan ƙiyayya da ana gane waye idan ka yau za mu daina addini su za su daina sai eh, duk abin da muke yi shi suke kishiyantar mu akai jama'a kuna fahimta wannan duk abin da muka ɗauko muna yi ba ga suna kishiyantar mu za ka suna kishiyantar mu idan da za mu bari to su ma bari za su yau da za mu ce muna so a ƴaƴan mu su rika sa hijabi a makaranta sai su fito su ce su ba su yarda ba bi ma'ana duk abin da muka ce eh za su ce a'a saboda su ɗan kwangila ne na wasu mutane shi kun fahimci matsalar ashe kada da addinin suke yi to da za ka samu kiyayya tsakaninmu da su bata domin Allah ba zai faɗi maganar da ba haka take ba ba zai yi ba ana ganewa za ka samu waɗanda suka fi kusa da ƙaunan musulmi da ƙaunan masu imani allazi na ƙalu na nasara wannan aya haka take aya ce mu hukama tana aiki tun da tana aiki yanzu tana aiki nan gaba jama'a muna gane wannan idan ka ga mutum saɓanin haka to ka bar shi a ɗan kwangila domin ko da fadan najashi ka koma me ya faru da farko da aka wayi gari malaman fadan najashi sun karɓi kwangila hannun amuru ɗan as kai da kuma kiransa sun karɓi wani abu sun sa aljihu suka fara kiyayya da musulmi ba tare da sun sani ba ana ganewa su suna kokari ne su ci kuɗin kwangilarsu da suka karɓa da kyaututtuka kwangila ce amma da sunan kyauta tun da haka ne sai suka kama fada da su daga baya da gaskiya ta bayyana sai suka karɓi mai gaskiya dole suka koma ma gaskiya to waɗannan yanzu suna halin kwangila ne ko da musulmi ne ya je karɓo kwangila kamar yadda 'yan shi'a ke karɓo kwangila ana ganewa ire irin tsarin su abdul jabbar duk wanda ya karɓo kwangila za ga yana kare ƙarya da gangan ɗabi'a ce ta ɗan kwangila kwangila addini fa nake magana da kwangila imani addi'a ce ta wanda ya tsako kwangila ya kare abin da ya tsako kwangila a nan za mu fahimci abubuwa da yawa eh ya kai yaro kada ka kuskura a riga ka yin imani da annabi muhammad yanzu an samu malamin kirista yana tsaye annabi da'awa tun kafin ya gamu da annabi to kaji ke sa wanda ya karatu ya saba da wanda bai yi shi ba ana ganewa don wanda ya karatu da ya ga kana abu zai san klaf ajin da ka dace ya aje ka ajin ɗan kwangila ko ajin jahilai ko ajin wawaye ɗan asabiya ajin da ya dace ya san zai kai aji saboda yana da me yana da tarihi ire-iren ka ya san inda ka fito da inda ka sa gaba shi da bambancin mai karatu da wanda ba mai karatu ba qala tsalaha nan ne ya ce fa waka asu maqalatuhu hufe kalbi. sai ko zancen wannan malami na nasara sai ya samu gurbi ya fada cikin zuciyata nan take na ji magana shi ta shiga mun rai fa badartu ila matsayaya nan take ne sauri na gaugawa zuwa ga abun hawa na matsayaya abun hawa na matsiya mun sha karanta shi da ku farhaltuha na kwance ta haka ne ko wa kallatul qafilata wara'i ayarin da muka taho tare ban jira sai ranar da za su koma ba su na kama hanyar gida wa'azin wannan malami ya yi ne ya shiga ya yi tasiri matashin ya gane nan take na bar batun kasuwanci na kwance abin da zan kwance na kama hanyar gida wa mazaitu hawiyan ila makka na tafi cikin sauri zuwa ina zuwa garin makka falamma tuha a lokacin da na iso garin makka kultu li ahli sai na ce wa dangina akana min hadathin ba'dana fi makka bayan mun bar garin makka akwai dan wani tururi da taso wani abu ya faru kuna ganewa me ya faru bayan tafiyan mu qalu na'am suka ce kwarai kuwa akwai matsala ta taso lokacin da kuka yi tafiya wata matsala ta taso kama muhammad bin abdullahi an samu muhammad dan abdullahi ya miƙe ya zu'umu annahu nabiyyu kaga su ma yan ba su yadda ba na ko yana rai cewa wai wai shi ma annabi ne kaji abin da ya faru ba su eh wa kattabi'ahu ibnu abi quhafa amma ba wanda ya yadda da shi sai abokin shi ibnu abi quhafa wa kenan abubakar da kaji suna wannan magana kalma ce ta wulakanci ana ganewa ibn abi quhafa idan ana so a soki abubakar sai a ce haka shi kada ya yarda da shi ai abubakar wato abubakar kenan to kaji malam abubakar din nan ikon Allah ne ana tarihin wani sahabi sai abubakar ya shigo eh a cikin sahabi goma da za a yi tarihi takwas sai kaga suna abubakar abubakar na manzan Allah maso uwa ya so ‘ya'yanta e in mai son manzan Allah ya so abubakar in kana son annabi muhammad to dole kana son abubakar to kaji haka karatun yake kala talhatu Allah ya ce wa kuntu a a'rifu abubakar to sai aka kira mutumin da na san shi farin sani na san abubakar sarai faƙada kana rajulan salan muhabbaban mawuti al'aktako al'akana liƙaunihi mutum ne wato mai saukin kai muhabbadan wanda yake son jama'a wanda ake ƙaunarsa wanda kuma yake da saukin hali ga mutanensa shi ne mawuti al'akana wanda yake da saukin hali wato saukin eh, mu'amala ana ganewa abubakar da saukin mu'amala ga mutanensa kowa ya san shi a haka Allah ya yi shi da kyakkyawan hali to kaji wa kana tajiran za khuluqin wasitaba abubakar ya kasance ɗan kasuwa ne amma fa mai halin kwai da alkawari da daidaito ana ganewa mutum ne tsayayye da tsayuwa kan gaskiya haka yake wa na alafuhu sai mukan saba da shi domin manzon Allah ya ce almu'minu ilfin ma'luf ko na tsallake annabi ya ce mumini ilfin ma'alu mai sabo ne da ake sabawa da shi idan mutum mumini ne za ka gaina da sabo ana sabawa da shi mutumin da baya da sabo to ya rasa wannan siffa a cikin siffofin mumini ana ganewa ko ka zama mutum mai sabo wanda ake sabawa da shi wa kunna na alafuhu mun saba da abubakar wa nuhibbu mujalasa ko majalisahu li'ilmihi bi akhbari quraish muna son zuwa makaranta abubakar tun a jahiliya saboda Allah ya bashi ilimi na sanin quraishawa abubakar ya san quraishawa da ka ce wane zai ce dan wane kenan jikan wane kenan jikan wane kenan jikan sai ka ce tsaya idan ka tashi kuma ka ɗauko wani can a wani gida sai ce dan wane kenan jikan wane kenan jikan wane sai ka ce tsaya haka nan ka tsallaka wani gida abubakar Allah ya bashi wannan ce mu yanzu mutum ka sai tsallaka kakan shi da gani sai a ji kunya daga kakan shi da ya haifi babansa da waya tsallake sai ɗaya ɗai yawwa sai ɗaya ɗaya sai ka yi zo nan wane ne baban kakanka eh sai yi kama zara ido eh shi ma yana tambaya wane ne baban kakana ana tambaya yana tambaya kuma ba za a ce an yi laifi ba don ba a tashi an ga ana haka ba amma abu ne mai kyau ka dasa wannan tarihin yau ka fara daga kan mahaifinka ya zama ka aje wa 'ya'yanka labarin mahaifinka da labarinka da wanda zai zo Allah nan gaba za a samu al'ummar da suke da tsari na sanin abin da ya shafi tarihi da ka'idojinsa ana ganewa abu ne mai kyau Allah ya taimake mu abubakar Allah ya ba shi sadin ƙureshawa wa hibbihi li an ga shi ya haddace na sabasu wani dan wani zai mazaitu ilaihi wa qultu lahu nan take na lallaba wurin abubakar ina zuwa na ce masa a haƙƙan ma yuqalu min anna muhammad na abdullahi azhara nubuwa shin da gaske ne abin da ji ana faɗe cewa muhammadu dan abdullahi ya bayyana annabtaka haka ne wa annaka tabatahu kuma ka bi shi aka gane mun bayani yake ko haka ya faru kala na'am abubakar ce, kwarai kuwa yadda ka ji labarin nan to haka yake ya bayyana annabtaka na yadda annabi ne nan ya bayyana shi annabi ne ni ma na yadda annabi ne na bi shi ya يقص علي من خبره nan abubakar ya ci gaba da bayyana min labarinsa wa yurantibuni fi dukuli ma'ahu abubakar yana bin labari yana kwadaitar da ni shigowa wannan addini yanzu an samu wa'azin mutum nawa mutum biyu wa'azin wancan rahibu da wa'azin wa abubakar ko ba ka ba su biyu kowa ya kira shi zuwa ga wannan addini fa akbartuhu khabaran rahib nan na bashi labarin wannan wa wannan malami wannan fasto wannan fada na ce kaji kaji kaji inda ya dawo da ni gida don wannan maganar ma na dawo saboda abin da ya fada fadahi shalahu wa qala abubakar ya yi mamaki yace halin mama'i ila muhammadin kusa alaihi biyo tabbiyoni mu je wajen manzon Allah don ka laburta masa labarin kanka da ka je a can waje wali tasma ma ya kulu idan ka gama labarin to ka ji ƙarin bayani daga manzon Allah wali ta kula fi dinillah sannan ka shiga addini eh ba abin da ya fi daɗi irin ka ji wani wanda baya kan abin da kake kai yana gaskata abin da ka faɗa ana ganewa duk wanda zai fito ya ce magana ta gaskiya ce ke kai a ce wanda baya yin ka baya kan abin da kake yi bai yarda da abin da kake yi ba amma ya fito ya ba da shaida a kanka cewa abin da kake kai gaskiya ne wannan ya fi komi daɗi ana gane wannan yi ya fi komi daɗi don abu ne mai wahala sai imanin gaske. Kawa ne ya faɗa gaskiya ne. abin da wani yake kai gaskiya ne wannan sai imani idan imani ya rauni wala mutum ba iya haka eh to duka ne qala talhatu fa tuma ma'ahu ila Muhammadu. nan take nan Aisha aka tafi wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa arada alayya al-islam muna zuwa sai annabi ya bijiro min musulunci wa qara alayya shay'an min al-qur'an ya karanta min wani bangare na alkur'ani domin da'awa sai da hujja idan ba hujja ba ne ba da'awa wa basharani bi khairai dunya wal akhirah wanzan Allah ya mun bishara cewa za a samu alkhairin duniya da na lahira ana ganewa idan aka bi wannan addini za a samu alkhairin duniya da na me da na lahira wannan alkawarin na manzan Allah ya tabbata ya tabbata alkhairin duniya da alkhairin lahira sahabbai sun same shi ya tabbata illa dai muna gaskatawa mun yarda nan ne wahala take ko mu abinda muke so yanzu mu musulunta yanzu mu shiga aljanna yanzu mu musulunta yanzu mu ga sakamako yanzu ba zai yiwu ba Allah ta'ala ce ba zan kyale ku ba sai na girgiza na tankaɗe na rairaye a ware datti a zubar sannan a ware mai amfani a tafi da shi in ba haka ba ai ba za a gane ba ko kawai da kowa ya ce ya musulunta da munafuki da kai da wajen haɗe ba haka ba zai yi ba Allah ta'ala ce hatta ya mizal khabitha min at-tayyib ta yumayyiz al-khabith min at-tayyib fa sai Allah ya tankade nagari ya tankade datti ya zubar to dan haka abin da ake cewa za a samu na alkhairin duniya habbai sun gani wasu sun zama gwamnoni wasu sun zama masu arziki wasu sun zama abin da suka zama a wannan duniya eh fa shara Allah sadari ila al-islam Allah ta'ala ya wanke zuciyata nan take na karɓi musulunci kana ganewa dalilin wa dalilin abubakar shi ya dauke ni ya kai ni wurin manzan Allah ana ganewa wato akwai wani abu da ya kamata mu rika kula da shi musamman kabila hausa fulani yana daga cikin dalilai dalilin wasu manyan 'yan boko da manyan 'yan siyasa ana ganewa ba su so su ɗauki mutanenmu su musu hanyar arziki ko su musu hanyar aiki ko su kai su wani wuri mafiya yawa ɗaya abin da ya shafi yankin hausa fulani duk mutumin da ka ɗauko shi ka kawo shi jikinka don ya ci gaba harshe kai zai mai da kamar jinsa eh? wanda ko wanda ya ci kaɗa idan aka ce mutum ya ci kaɗa to kamata ya yi wanda ya zama dalilin ci gabanka to kada ka manta shi iya rayuwarka kana gane yi wanda ya zama dalilin ci gabanka wanda ya zama dalilin musuluntarka ko dalilin na samun aiki ko dalilin na samun makaranta ko dalilin ka na samun jari ko dalilin ka na samun rumfar kasuwa wanda ya zama dalilin ci gaban ka bai dace ya zama abokin fadanka ba matsayinsa matsayin uba ne a wurinka kana ganewa dan ba za ka iya kyautata mashi ba karka muna na mashi wanda kaga wannan shine matsala Hausa Fulani ku kallo tun daga 'yan siyasa duk wanda ya dauko wani duk wanda ya ɗauki mataimakin shi ya bashi ya zama gwamna sai duniya ta ji su ko ba haka ba duk wanda ya ɗauko mataimakinsa ya ce zauna ka zama gwamna yana da wahala su shekara biyu suna shiri sun zama kenan mai abokan fada har fadan sai ya zo ya shafi jama'a dawo wajen 'yan kasuwa wani ma kai za ka ba shi jari da fara juyawa sai ya koma inda ka kai shi ana ba shi kaya ko koma ya soke ka a wurin ana ganewa so yake cire ka a wurin shi ya shiga wurin wannan fa ina faɗan halinmu ne jama'a to hatta cikin addini ana samun wane shi ya dalilin ɗaga wane ya mai da wane abokin faɗansa ya koma inda yake gudanar da wani abu yana suka shi yana girbe mai kafafuwa ya ga ya zubar da shi ya zubar da mutuncinsa to duk wanda ya irin wannan a duniya da lahira ba zai amfani ba ba zai amfani ba kuma ba zai ga da kyau ba don haka ya jama'a mu gyara ɗabi'unmu waɗanda ba mu ba in fara ma misali da yarbawa malam wani zai tashi buki to wannan bukin nashi yakan zama mashi gobarar titi gane da asiri ana ganewa yi wannan ya zo ya faɗi gaban shi ya kwanta ƙasa ya kawo gudunmuwa wannan ya faɗi gaban shi a ce wannan fa sai shi ya koya mai mota wannan fa shi yasa aka bashi taksi yana tugawa wannan fa shi yasa aka mai kaza wannan fa duk wanda ya taimake su to ran nan ka gane ya taimaki mutane amma mafi yawa mutanenmu wani zai koyi sana'a a hannunka ka koya mai yin kofofi ko kafinta malam sai a yi mutu a gidan kirki zuwa hausa fulani nake magana ba ruwan shi da kai ba abu don Allah ta mashi ba Allah ya ce hal jaza'ul insani da ko ba ka ba asa wani zai kawo ai don Allah kai da kuma shi eh, Allah da ce wani abu ba ko bai gaya maka haka ba ai musulunci muke ko to ga aya hal jaza'ul insani illa al-insan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce man sana ilaikum ma'rufan wanda ya kyautata maka fakati uhu ku biya shi duk wanda ya maka wani abu a rayuwa kayi kokarin ka maida mai irin abin da ya maka sai annabi ya ce fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi idan ba ku samu abin da za ku biya shi ba to yace kada ulahu ko ku yi masa me ku yi masa addu'a ba ku tsine masa ba ba ku yi masa tawaye ba ba ku zama abokan fadarsa ba malam wannan addinin da kaga muke kurarin muna yi to fa ya kare ne a aure da fara aure abin da ai amma dokokin shari'a mun yi watsi da kamar ba musulmai ba idan kuma an faɗa mu sai an zage mu ba haka muke ba eh ko ɗan siyasa ne kai ko malamin addini ne kai kowane gefe kake in gaskiya ta zo a kanka a kanmu za mu faɗi ka. domin wannan abin so muke a gyara a yi gyaran hali mu gyara halinmu mafi yawa ba mu da kirki yasa wani da ya ɗauke ta ya kai ta kaso zarta shi gare ya bagurin haka nan su ko waɗancan ya san duk wanda ya ɗauko ɗan uwansa yana da garanti ba zai masa tawaye ba eh ko me ya zama yana cewa mai gidansa ne ashe sa waɗancan a yanayin ma su akwai wanda yana iya cire gwamna ko ba ka ba sai yanzu ba kai za a ba tiket ba wani za a ba kuma wanda ba a ba shi tiket din, bai ya haƙuri ya zo a tafi da shi a ji wanda aka ba shi ba gobe in wata dama ta samu sai a kiran shi ba haka suke ba mu waye sa a haka ka gaya man wanda ake ganin mutuncin ba tuku eh kowa babba ne aiko za mu ci wahala duk al'ummar da kowa babba ne a cikinta malam wannan al'umma a watsa take a tarwatsa take inda kowa babba ne kuma da ba ba wani abu bane girma face a ce maka ka bari kana so ka yi a ce ka bari kuma ka ce na bari saboda me saboda girma sai malam mu har yanzu muna gabar maganin wata yanzu haka ko wanda bai da kirgan sarkin musulmi ba shi ma so yake kawo nashi miskini shi ma so yake abu nashi sarkin musulmi ya yi kuskure ya ne kai daidai ba mu ji daidanka wace irin al'umma ce wannan Allah ya samu tara to mu je daga nan yake cewa wato wa qasastu alaihi qissata rahiba basra ko basra na ba shi labarin wannan fasto mutumin basra fasurra biha sururan bada ala wajhihi manzon Allah ya yi farin ciki da wannan labari wanda labarin ya bayyana wato farin cikin ya bayyana fuskar manzon Allah malan sahabbai sun rayu suna sa manzon Allah farin ciki thumma alantu baina yadayhi shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah alhatu ibnu ubaidillah ya musulunta yace nan ne na bayyana la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa kuntu rabi'a salasatin aslamu ala yadi abi bakari daga har yanzu da yadda mai gidansa ba ko yace sai na kasance na hudun na uku da suka musulunta a hannun abubakar an samu uku ne ne na hudu walamma alima ahli ahlihi bi islamihi junna jununuhu saboda dangin tarha suna jin labarin ɗansu ya musulunta junna jununuhu sai haukansu sai ya motsa hauka ya motsa wa qasha aqluhum hankalinsu ya burkuce ya tashi hankali ya burkuce wa samuhu su al'azabi nan suka ci gaba tantana masa azaba malan duk lokacin da ka sani cewa wanda zaka saba mawa ya fi ka ƙarfi kuna ganewa zaka zo da wani abu zaka saba ma wasu mutane kuma mutanen da zaka saba musu sun fi ka ƙarfi to da ba ka shirya shan wahala ko ba haka ba amma dole za ka sha mai za ka sha wahala saboda za ka saba wa mai karfi shi ko ba zai kyale ka ba sai ya yi ƙoƙarin murɗaka ka to kai kuma sai ka shafa wa ka ruwan sanyi kai niyya cewa za ka yi haƙuri Fala eh. mas'udu ibn khiras ko yake cewa baina ma kuntu as'a baina safa wal marwa wata rana ina tafiya tsakanin safa da marwa wa iza unatin kafirin sai ga mutane da yawa kafiru kafirun suna da yawa yattabi'una fatan usiqat yadahu ila unqi suna biye da wani yaro matashi wanda aka dauki hannayensa aka hada da wuya aka dauki ana ganewa wani yaro matashi an ɗauko hannayensa an ɗora a wuya an mai mummunan ɗauri ya ɗauri da kyau wahum yi har wiluna wara'ahu suna sauri a bayansa suna sauri suna bin bayansa wa ya dafa unahu fi zaharihi suna tunkuɗa bayansa wannan ya tankaza shi haka wannan ya ingije shi ko wa ya zuribu da hu a lara suna dukan kansa suna maka kansa kai wane mutum wa khalfahum ra'atun ajuzun tasubbuhu wa tasihu bihi a bayansa akwai wata mata tsohuwa zaginsa take ihu take masa tana masa kyara tana zaginsa tana faɗin munanan maganganu ana ganewa yawa a wai kai bane ko ba kanka aka fara ba ba yadda za a yi ka fahimci suna iyayenka ba su fahimci suna ba kuma ka ce za ka yi faɗa da su ya zama wauta ko dukanka suke yi dole ka yi haƙuri da su fa innahum la alamu ba su sani ba ne E, idan suka sani har ma taimaka maka za su yi akai amma ba su fahimta ba ne sai kuma ba za ka rika yan bid'a ba ana ganewa rika ce musu yan bid'a kai kuma wawa ko hato shi ne mana mutumin da bai gane ba kana aibata shi kuma ga matsayinsa kasan wasu haka suke yi ce baba ai dan bid'a ne to kaji misali mutum baban shi ya ce za a yi taron suna idan ka zo taron sunan nan sai ya tsine masa wallahi sai dai tsine ba za ta kama ne kaga wauta ko da rashin ciwon kai kaje ka zauna a gaba sai dai gaban liman kai zaune ba haramun ba ne. wani abu ne da ake na al'ada tsananin shi bai kai da kake magana ba ya ganka a wurin ransa sai masa fari a hankali a hankali sai akwai abubuwan da ba sai kun matsa ba matsala tana nan a aƙida ko ba ka ba in aka waye gari nan matsala ce ta aƙida to kaga daga nan menene wa in ka ala an shirka bi ma laysa laka bihi ilmu kana da nasi amma taron suna mutum na faɗa da babansa saboda wauta wai wai shi ba zai je taron suna ba ba ka zo ba sai na tsine maka to ku je ka zo na taron suna ko gora ake raba haka tashi ka raba gora to sai mai kuma an gama a shi kenan ba eh kai da kake da aiki gabanka so ake gaba ɗaya kai kokari su gane ta kyakkyawan hali da dubara mai kyau amma malam ana yin abu ga lokacin da ka nuna mai kai ma gane a gidan ai an zama an zama abin nan yanzu ya zama opposition kenan da opposition dan dan tsene da kita da Hausa dan adawa da dan adawa ba daidai bane ni gidana ana sadaka uku ana sadaka bakwai ce to baba in an tashi daga ukun ka zo in an tashi bakwai ka zo in an tashi arba'in ka zo to sai me ba shi ne nukuta ko inda ya kamata a samu saɓani tsakaninka da shi ba sun ai ba zuwa suke bauta gunki ba ana ganewa amma kama a birni misali inda akwai fahimta ko ka in ma ya fahimta asalan ma ba zai ce kai ba in ya fahimta bai cewa kai ma mutum ya kalli iyayensa yana cewa jahilai ne wannan kuskure na daga cikin abin da ya sa awar ta samu tasgaro to amma kuma ta wani gefen za ka ba mu uzuri don ba mu iya da'a wannan ba mun shige ta ne kawai da ka zamfin kusa ta kome a ce aka fada yawwa Allah ta'ala ya tafi an yi kurakurai a cikin rigima da mutum wani ma a sa isa kima ta kada kaga an yi asarar mata inda ya ci gaba da tafiya da ita dole sunna za ta yi kana kai kana sunna ƴaƴanta na sunna ba dole ka yi sunna ba kai kana sunna ƴaƴanta suna sunna to kuma sai me an gama Allah ya sa mu gyara sai ga matashi tsohuwa tana bi tana zagin sa to kultu nace ma sha'anu hadal fata shi ko wannan yaro me ya faru da shi wannan matashi me ya same shi fa qalu suka ce hada talha ibn ubaidillah saba wannan yaro wannan matashi talha dan ubaidillah kenan ya kafurta yaro ya kafurta <laughs> saba addini kai ka ji magana Allah irin wannan kalmar saba ma'ana kafara ana ganewa ya kafurta ya ba addini wata bi a gulama bani hashim nan take aka zago mai gidan nashi aka zago manzon Allah ya bi yaro gulam ɗan shekara arba'in da ɗori yake ga wannan magana Sai an taɓa zagin kane a dawa ya bi yaron gidan hashimawa ɗan yaron nan na gidan hashimawa ta kusan ko yanzu ɗan shekara arba'in a ƙiƙijo ne a yi komi da shi ko amma gulam ake so annabi gulam kalma ce ta walakanci da gangan suke yi ba shi ba aka ce ya kafurta ya bi yaron gidan hashimawa ka kusan wannan magana mutum ya faɗe ta da gangan yana musulunci ya gama kafurta can kafur kafur ya je can ƙarshe ai ba a cewa annabi yi aiwa to magashi ya kafurta ya bi yaron gidan hashimawa subhanallahi Allah ya fi musu eh to kaji wannan kalma kula kan ce kulta sai na cewa man hadhihi al-ajuzu allati wara'ahu ita kuma wannan mata da take mashi eh, abin nan take ta zagin sa ba halu suka ce fiye sa'abatu sai <laughs> lalle sa'abatu ce subhanallah sa'abatu sa'ab ba shi ne wahala ba sa'abatu wahala sunanta wahala wuya eh ita ce a sa'abatu bintul hadani ummul Fata ita ce uwar yaro. wannan matashi to uwar shi kenan mai bin shi tana zagi shi nan zaka kewaya ba a taba samun wanda mahaifiyar shi ta zage shi dan ya shiga izala eh yau a ce ka shiga izala kana kungiyar izala ko kana ahlus sunna gari ya waye ka share mahaifiya daki ka wanke mata kaya kai mata dinki ka mata abinci kai mata magana mai daɗi za ta ce madalla da izala da ta shiryan man da ɗana ana ganewa uba zai ce madalla da izala da ta shiryan man da ɗa ba sai na tuna shi gona ba ba sai mun yi gardama ba sai gani na da kaya banne da su ba a wayan gari ya kasa gaida ni ba kuna ganewa amma ka je ka sa ni so sa ka saki geme kuma ka rena uba me kenan wannan gara ba kai ba aka taimake mu ba ta sa dangilan lawado kuma kare na mutane kana dan yawo da dan kum kana share kana shace geme sai ga babba baka sani bane sai ne aka haifa tsirara ba wando suka taimaka ma da wando aka fara ma tonan silili aka gane baka da waye don ka zo kana wani wai kai yanzu kai gemu gemun ka tumi amfani shi a zuwa ya rigima da yara wasu zama wani suna. ana suna ne da rashin kunya ba a yi kai ne za ka yi haƙuri da wanda bai sani ba ko ya Allah ka yafe wa mutane na ba haka annabi bikisa ba fa na la alamu. ba su sani ba ne. ya Allah a gafarta musu ba su sani ba ne. ai sai kai koyi da annabi a toye garin ya ce a a kirkice garin ya ce a'a a darka ke sai ce a'a yau manyan limamai nawa ne a waɗannan garuruwan da ake jifan annabi ƴaƴan sun zama limamai sun zama malamai sun rubuta littafai gashi muna amfana sai kaga hakurin shi zo mai mutum nawa ne daga garin suka taya shi yaki Ina an kashe zuba su aka aka ce wannan ita ce uwar yaro thumma inna nawfala ibnu khuwailid wani mutum da ake kira naufal dan kuwailid al-mulaqabu bi asadi ana ce mai zakin qurayshawa kama ila talhata ibn ubaydillah farabatahu wa qayyadahu fi hablin bayan ɗaurin da aka yi wa talha ya sake tashi mai ɗauri na musamman ya sake ɗaure shi jikin wata igiya kamar da biri wa qayyada ma'ahu ababakar ko as ya yace wanda ya koya ba musulunci ma abubakar bari mu tamko shi aka je aka kamo abubakar ko yana so ya musulunci yana tsoron ɗauri? yana so ya musulunci in dai kana tsoron ɗauri, wallah ka yi nan musamman in za ka dawa musulunci ba su sha ɗauri, sai a kasa ɗaure ka ba su sha kisa idan ka ga kai kana da'awa ana dan sa ma zuma a baki to malam da'awa kake ilaji yubi ka tana kira ne zuwa ga wasu mutane yi kira zuwa ga Allah ka gani ka rabu da kowa kai kira zuwa ga Allah za a ga cewa ba a yi da kai shi ne ka'ida da awa asalinta wahala yake sha ina wanda ya koya maka musulunci abubakar a tamko shi wa karana huma ma'an wannan mutum da ake kira asadu ƙurai ya ɗaura abubakar tare da almajirinsa talha wuri ɗaya eh wa aslama huma nan huma ne e ko kuma ita igiyar wa aslamaha in igiya ake magana amma wa aslamahuma ila sufaha'i makka ya mika su zuwa ga wawayen makka li yazuquhuma ashaddal azab yawa an gani ko dan kantana musu tsananin azaba eh to kaji sufaha sai mun gane magana aka dauke su aka mika su ga wawaye duk lokacin da ake so a ci mutuncin masu mutunci ana yin amfani da wawaye ne don cin mutuncin masu mutunci ana ganewa zan ɗan dunkule mana kowa ya san maganar ka ji matsayi irin na malam ah, daurawa ai mun ga matsayinsa malami ne na duniya babu ƙasar da ba a kiran shi wa'azi da karantarwa kuma a duniya ba inda ba a sauraron karatunsa kowa ya san malam jaurawa malami ne alami na duniya da aka tashi mai rashin kunya da rashin mutunci kaga ai yarinya ce karama wasu na tsammanin yarinyar ra'ayinta ta faɗa ka je ka duba kuna ganewa wannan rashin kunya to iyayen gidanta sun bayyana kansu ko ka ce ma suna bayyana kansu a cikin yarinyar ta yi tun da kaga zagin ya wuce kansa ya tafi kan mahaifiyarsa karatu fa yake yi yana faɗar ilimi magana daga aliyu dan abi ɗalib wannan yarinya tana iya zagin aliyu dan abi ɗalib ba matsalanta ba ne saboda wawu ya ce ita tana daga cikin sufaha tana daga cikin wawaye ita ba ma san abin da ba sai daga baya jama'a na gane wannan saboda inna ma ya arifin fadli ya fadl zawi al-fadl kadai wanda ya san mutunci mai mutunci sai mai mutunci to isa ko yarinya ce ga tanan yar tasha ba tarbiya babu horo ba saiki ta zo ta yi waɗannan kalamai marasa daɗi bayan ta yi wannan maganganu da ta yi to dai ni a fahimta ta ba sai malamai sun yi mata ca ba bai ta a samu mutum ɗaya ba wanda zai mata wankin babban bargo ya aje ta a gefe a ci gaba da aiki ana ganewa shi kenan to amma sai malamai suke mata yawa sai ka samu hatta daga cikin ire-irenta sun gano ba ta kyauta ba ko to abin da ya bani sha'awa na ji daɗi shine fitowa da wannan yarinya ta yi ta ce ta yi kuskure ta a sautin audio kuma ta taho ta yi bidiyo duk mutumin da ya saba mana ya ce ya yi kuskure to mun kyale shi duk da abin da ta yi ya mana zafi saboda mai ba irin ta ya kamata sai magana akan ilimi ba sa kullum muke magana cewa kamar masu ko wani idan mikiya ko masu yin shirya a arewacin 24 kai duk wanda zai yi magana a kan abin da yake da alaka da addini yana bata mana rai matukar ba malamin addini ba an gane waye mun shayin wannan magana ba ɗaya ba ba biyu ba ba su mutanen muke faɗa da su ba a'a muna faɗa ne na kishin kare addini yanzu misali da aka zo aka ce wai gwamnati ta ɗauki mataki a kai don haka malam ya yi kuskure kaga ƙariya gwamnati take malam bai kuskure ba domin addini malam ya faɗa ba abin da ya faɗa wanda ya saba wa addini malam daurawa ba kuskure ba gwamnati kin yi ƙariya saboda ke ba addini kike koyarwa ba yana da kyau gwamnati ta san wannan kuma mu ba za mu ki kaya wa gwamnati cewa gwamnati eh baki san addini ba ita gwamnati gyara take so sai ta nemo malaman addini su zauna su kalli abin da malam daurawa ya faɗa a kan mizanin addini shin ya tabbata kuskure a addinance sannan in za a nemo malaman kar a nemo masu ɓangaranci waɗanda za su faɗi gaskiya fi sabilillahi idan malamai suka ce malam daurawa ya kuskure ya yi kuskure amma gwamnati ba ta cewa ya yi kuskure don ita ba ta san daidai ba ba ta san kuskure ba a addinance tun da ba demokaradiyya ake ba aiki wannan abin ba demokradiyya ba ko ba haka ba sannan wannan abin da ake yi ba wani tsarin mulki ne ba a'a magana ce da ta shafi islama kuma ta shafi malinta kuma ta shafi ilimi to wannan maganan na gwamnati da suke cewa malam yi kuskure yarinyar ta yi kuskure mu ba mu yarda da wannan maganan ba yarinyar ta yi kuskure malam bai kuskure ba dan bai faɗi wata magana da ta saba ba don ana so sai mu maimaita wannan magana kuma mu sake maimaita ta dan ba ma ganin a matsayin kuskure sannan in ma kuskuren ce a tabbatar da ita a fiskar ilimi ba fiskar siyasa ba kar a shigo da siyasa cikin addini na sha gaya maku wannan ba ɗaya ba biyu ba in dai siyasa tana shigo mana cikin addini wallahi sai ta haifar mana da matsala kaga wannan yana daga cikin matsala a gari wanda bai san addini ba shi zai ta halili ya gano mai daidai ko mai kuskure wanda mu ba za mu yarda da wannan ba ko da ko menene sai ko wuta ce a hannunsa wanda in mun faɗa addini zai ƙona mu ita gara mu faɗa addini ya kona mu da ita ce fi sauƙi mu bashe wa addini karya. yanzu kenan duniya ta tafi akan cewa wai wai wai BBC su ne alƙalai su ne masu ko bayanan BBC <laughs> subhanallahi kai jama'a ita wannan bbc tashar wace ce tashar arna ce makiya musulunci ko da ko suna raba addini amma mun san asalinsu an haka malam daura ba kuskure ba amma a nemi malamai su tabbatar da kuskure in malamai suka faɗa haka za a karba amma wasu ba za su zo su ce malam daura ya kuskure ka za ka zayarin ya kuskure na haka waye a ba haka magana take ba da kai gyara Allah ya ba da iko a gyara amma tun da yarinya ta ce sai kuskure shi kenan sannan daga cikin gefen da mun sani duk da wani abin ba sai mun fushi shi a nan ba waɗanda ya dace a gaya musu a gaya musu wasu lafuzza da wasu malamai suka yi sun yi zafi mun sani amma dole malami ya kishin addini kuma ya kishin malami dan uwansa amma mu ga tsarin ahlus sunna wal jamaa ba ma daukan matakin dukan wani ba mu daukan matakin zagin wani har ma kowai mu ci mutuncin sa ba ma yin haka sai dai zamu faɗi addini yadda yake ko da zai bata mana rai kuma ya bata maka rai bai dame mu ba amma za mu fi addini ina fata an gane wannan amma ba mu daukan matakin dukan wani mutum don ya zage mu ko don ya zage malaman mu ko a gaban mu ta zage malaman mu ba za mu duke ta ba ba duka za mu ba amma za mu iya kawo wanda zai mai da mata magana irin yadda ya dace da ita kamar yadda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana samun fitsararru da yan iska siwa annabi bakakin maganganu sai annabi sana sama ya bada wuri ya ce hassanu dan sabit ɗan mai da musu martani idan sun yi biyar sai ya zuba musu goma gaban annabi ya ce wannan to kaji idan sun yi biyar sai a zuba musu goma haka ake yi haka ce nan magana suke yi ana musu mai magana amma ba duka ba zagi tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya mai da martani da duka mu ma ba za mu mai da martani da duka ba amma dai yadda aka tsaya mana magana da bace mana ba muna iya ainihin mai da irin wannan shi yasa kullum ba mu yadda wanda cikin addini bai sa baki addini abin yana kasa mana rai a kawo wasu mata wanda ko hijabi ba su da shi wai su ke bayani akan aure da zamantakewa aure don Allah aure ba addini bane to su ne za su faɗi yadda za a yi ko ko malamai bayan an ce wa yasu alal ulama eh wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi Allah ya gyara zukatanmu so dai nan take aka ainihin mika su Abubakar wajen yara dan su musu rashin mutunci le lidhalika du'iya Talha ibn Ubaydillah wa Abubakar as-Siddiq ne. daga nan aka sanya musu suna wato al-qarinain me za ki abokan juna ko eh makusanta ba a ce kenan ko makusantan yafi haka ake kiran Talha da Abubakar makusanta domin tare aka aure su saboda addini to ina ga wannan gaba sai mu tsaya nan ko idan Allah ta ya kai mu rana ita so mu dora kan wannan gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh